Malam bisa saba kaiwa wannan lokacin ba, gaskiya. Hello? Salam alaikum. Ah, Luna. lafiya kalau duk kuna lafiya to adamu to ina ya ce miki ya tafi dama har yanzu Ina ce miki ya tafi dama. To Ubangiji Allah ya sa mu ji alheri. To shi kenan, sai Allah ya kai mu, amma fa komi dare ya dawo ki sanar da ni. Yawa komi dare ya dawo ki lalabe ni a waya ki gaya min mu ji lafiya ko ba lafiya ba. To madalla sai da safa, Allah ba mu alheri. Mm-hmm. wannan yaro ina kuma ya tafi Allah ya samu ji alheri Allah shi kyauta ga malam na faɗa maka ba inda zaka je ni kuma ba baiwarka bace da zaka sa ni gaba ka ringa min surutu ka ji ko to tunda baki yi abinci ba ai dole in fito waje in je in nema ko zan zo na kwanta haka ne sassaƙa kana akai hm, ban yi abinci ba ai faɗa ma ne na yi abinci baki na yi a gidan nan suka zo na ba su abinci suka ci akan me ka ce mu akan cewa za ka fita ba za ka fita ba wallahi kana fita daga gidan nan kafa na kafin ka ba yadda za ka yi ka fita ni ina nan a cikin gidan to naji da kika ba bakin abincin me yasa baki sake dafa wani ba in dafa wani ba zan dafa ba ni ba baiwa bace ba Salamu alaikum. Yawa na A ba ma tare da shi gaskiya. Eh ina gida a yanzu haka. To shi kenan. <laughs> nan kuma wata banzance ta kira ka ko dama na faɗa ma fitan da kake so ka yi da biyu ne kake so ka fita shine ka wani kafe wai akan cewa zaka je ka nema abinci to wallahi kafa na kafan ka ba yadda za ka yi ka fita ina nan a cikin gidan wallahi kana fita da kai zamu fita to dai ba wata ce ta kira ni ba illa lubna matar abokina adam kuma kawarki me wani abun damuwa a ciki kira na ta take tambaya ta cewa muna tare da adam na ce ba ma tare ina gida a yanzu haka tuko me wani abun damuwa wata Lubuna. Lubuna. Lubuna. Mm. Madam, daga ina kake? Ya baki shiga ɗaki kin kwanta ba kika zo kika kwanta a nan. Salim daga ina kake? Baka saba kaiwa wannan lokacin ba. Daga inda kika aike ni ina tambayar ki kuma kina tambaya na. Ya haƙuri, san da zuwa. Ka san ku yanzu ƙarfe ne ma? Ƙarfe biyu fa da fa wani abu. To menene in ƙarfe biyu da wani abu sai ni? To abincin fa? Ja. haka ka fara cin abincin? Dami na me kika raba? Mm, na yi doya da kwai kuma da ci. Allah wadan na yi lalace. Wake dan Allah lubuna ba abin da kika iya sai doya da kwai da ci kullum. Haba da Allah. Ba haka bane ba. Na yi ƙoƙarin in canza maka abinci to ina tsoro karka makare tun da na ga kwanan nan da sassafe kake fita. Kin ga da Allah dakata wannan ba hujja ba ce. Lokacin da kika idar da asuba, me yasa ki tashi kin preparation abin da zaki haɗa mun ci ba? Amma ai ka san jiya ban yi bacci ba ko? Wannan kuma laifin ki ne. Na riga na gaya miki ko a waje zan kwana. Ba zaman ki nake ba, zama na kiki ko a waje zan kwana ba ruwan ki kwanta kiki bacci. Amma ka san dole in damu da kai. saboda kai mijina ne. Ni zan tafi, dan ba zan tsaya jin wannan shirman naki. Ko ba za ka ci abincin ba? Wa, na yi latti. Ba zan zauna kuma ki ƙarasa na yi latti. ka san me yake ban mamaki da kai kai kenan kullum haɗa shayi a ofis to wannan ya kamata ka tattara ka kama shago sai a ɗauka baka da mata goro ne kai ya kamata ka dinga karya a gida bai kamata kullum sai ka zo ofis a ce za a karya ba adam kenan to ya na iya harkan matan ne yanzu ai sai a hankali gaskiya ban samu matata da nake so ba gaskiya abubuwan ba sa tafiyan min daidai ku da kuka bar su suka zama sai a hankali dole ka ci sai a hankali ka ganni nan ni ba wani sai a hankali ta ya za yin sassauta mata ni kuma da baya ta zo ta ki bani sassaucin ai ba zai yiwu ba ka ga fanni ko wallahi matata ko abinci ta yi duk daɗin sa nuna mata nake babu daɗi kuma duk abin da ta yi wai dan ta burge ni ta burge ni amma zan nuna mata bata burge ni ba saboda kawai a zauna lafiya ta ji tsoro na to amma ka san wannan matakin da ka ɗauka kuskure ne kaga gani ga wane ya isa wane tsoron Allah abin da na ga mata suna wa sauran maza ni ba zan bari matata ta mun yawwa a guje zan bi ta ba wani haƙuri da zan yi to amma da ni ne na samu mata kamar taka ai da ban da wata damuwa ba ni da wani tashin hankalin rayuwa ni fa yanzu babban ƙalubale na a cikin rayuwa matata ce <laughs> bindigun biri ne wannan Ina da nufin wuri ne rabu da su kawai ni dai zan ci gaba da gasa su da na Kina ji ko? Luna, da ki wanke mun su sannan ki goge mun su da kyau da Allah. saboda wancan karan da kika wanke mu wallahi abokane na sun ce ba su fita ba kina ji na insha Allah za a wanke a wani Yawa kuma takalman nan nawa na cikin ɗaki da Allah ke tabbata kin ɗebo su ga baki ɗaya ki wanke su sannan ki goge su kin ji ko to shikenan amma sai dai wani hanzari ba gudu ba kin ga dakata ki ce aiki ne miki yawa ba haka nake nufi ba ba haka zan faɗa ba to menene man da nake wanke takalma ne ya ƙare wannan mai sauƙi ne jiya na so yana nan a gefen kwabobin takalmin kin gane inda nake ajiye takalma na sa man a gurin ki ɗauka ki amfani da shi da Allah karki zauna nawa ki tashi da Allah ki abin nan kin ji ko shi sai na dawo da lafiya duk abin da ka shuka ran shi ne za ka yi gaba maganar iyaye ɗauka gamsu ce in mace su da gwina ki da sauran ina kiran gaba maganar iyaye ki da gamsu ce da ke ce musu to ba sabawa shi zai zama ya yi. Malam, zai tafiya ina jin tafiya zai amma ba mai minista wani da yi masha Allah ba ba isa abin dawo mala ina son zan je gidan su silibuna na yi waɗansu mafarke-mafarke ne ban ji daɗin mafarkin ba nake son in je in ga lafiyarta to ai ba zaki ne ba ki addu'a idan mutum ya mafarki ko me ya gani mafarkin ya sa ya addu'a in ma shiri ne sai alhamdulillah a kai ne ki addu'a ba sai kin je ba To shi kenan. Kada in je din kenan. Albai sai na dawo. To shi kenan. Zuwa ta Shi kenan. Insha Allah ba ku. A da lafiya. Allah sa ina. Allah ya ba da sa'a. Allah ya sa a dace. Allah ya sa wannan kiran na alheri ne. Kawai Alhaji ya ce ga gida na baka. Mu je mu tare a gidan. Mu tare wannan wahala. Allah ka shiga lamarinmu. Allah ka shiga lamarinmu. Allah ya kiyaye mu. Ah, mun ji daɗi. السلام عليكم عليكم السلام yan baki sai e yau maki ba gara neman na kawo miki ziyara ke da banki da zumunci kin gagara ki tashi ki je gidan mutane ai ga ni kina zuwa miki to kin ga ya hakuri yanzu shiga ciki ina so barin ma sa wannan kin ci kin shi Thank you. Mai ƙawata na bari ki ko? Kin ta da da faman aiki. Abin na yana bani mamaki. Wai yanzu shi ke nan yanzu ke a gidan nan baki da abin da baki ɗauka wancan ki wanke ki ɗauka wancan ki wai ni kan tambaye ki ba ke a gidan nan kin zama baiwa ce. Yanzu ma wanke na tare da ke kike yi. Gaskiya ni abin. Kawata. Ai, dan na bauta wa mijina ba zai fi ne ba Mu ai ganin nake ɗaure duk da abin da ni rana zan samu ni fa a gani na ke su ne to dindin haka bautai na ce wai shi auren haka ya ce idan kai auren ka zo gidan miji shi kenan sai ka zama baiwa ko kika zama a cikin wannan gidan Ina ba da kika koma dan Allah dan ki haka kika so gidan? abin da yake wallahi yana bani mamaki dan na bauta wa mijina na ne ki koyi fa amma ta ne zan baki dan na ga ni cewa na zo na ta miki shishige a cikin lamarin da kin gaba da ba. Mama na san in kishe ki na na ga abin da ke fara wasu da Ga ni kin fata ki ta. To ki da yi da. Ni da haji. Na huta ulizi na huwa Dama ina so in wata magana ne da ka. To Allah ya sa lafiya hajiya. Hmm, a kan yarinyar nan mai ɗakin ka. Hajiya ko ta gaya miki wani abu ya faru ne? A ah, ba wani abu ta gaya min ya faru ba. ni dai ina tambayan ka ne dai kuna zaune lafiya ba wata matsala lafiya kalau wallahi to alhamdulillah sai dai an karewa Allah godiya tunda kaga yarinyar na yar mutunci ce ƙara godewa Allah nake da ta zama ta, kaga ga mutunci ga karrama mutum ga ladabi ga biyayya don Allah ka kare mata mutuncinta in Allah ya da zan yi kokari hajiya saboda dan yau sai da jan kunni shikenan ba wani abu to bari zo koma ni To ka gaida gida. Ce ina gaishe ta. Ina ya tsare ko. Da ba A gaskiya Maryam irin abubuwan da kike a cikin gidan nan gaskiya ba na jin daɗi. Yanzu a ce tun muka yi auren nan ni ba zan ɗorar da wata rana ƙwaya ɗaya wacce na ji daɗin aure ba. Me amfanin wannan? Ki sani cewa shi fa auren nan ibada ce. Hmm? Amma tsakanina da ke ba wata biyayya ba wani girmamawa ba wani da ɗan kalami ko da yaushe ke ke nan faɗa faɗa faɗa faɗa ko yaya ne muke magana sai ki hantare ni wannan ba daidai ba ne kuma na samar da wannan yanayi ne domin ko za mu samu fahimtar juna ni da ke da kuma daidaito na tunani saboda da na yi tunanin cewa je in gaya ba to amma sai nake ganin cewa wala ala ta iya yiwuwa idan na samar da yanayi irin wannan ne muke nasiha ko za ki yadda sai ka ce mu kaɗai ne ma'aurata a unguwar nan to shikenan da za ki faɗi wannan magana a abubuwa da magidanci ike ta ina na gaza ban kasa kawo abinci gidan nan ba sannan ba ki rasa sutura ba duk wasu abubuwa na bukata ba abin da ba na miki me yake kawo irin wannan abubuwa hmm. nan kenan ka sa ni gaba kana mun faɗa masifa kake ta yawan tun da ka zaunar da ni kana ta mun faɗa wai nan yanzu nasiha kenan kake mu ko faɗa ba magana faɗa ba nasiha nake yi miki kuma ki a kanki kanki ki yi tunani da hankalinki da kwakwalwarki ki kanki kin san irin abubuwan da kike mun. ba daidai ba ne <laughs> to da kake cewa akan cewa ba na faranta ma ba na da dama kai yi min kake kuma da kake ce zaka je ka gaya wa baba to ka je ka gaya mishi mana in je in faɗa masa menene din ka je ka gaya wa shi babu haka kika ce haka na ce can je ga ba ka je ka gaya masa wannan sai ne ka sa mutum gaba ka ringa mishi wasu to bari ki jin gaya miki ni ne mijinki kuma ni zaki baki samu arziki mutukar kuma aka san haka to wallahi tallahi wuta zaki shiga in dai baki mun biyayya ba wuta zaki shiga ka je ka faɗa mishi to shikenan ba za a yi ɗin ba. Shike. Luguna, me jiki yi? Me jiki yi? Eh, na gama breakfast ne kuma ina so ina goge ma takalmi ne. Ok, aikin da na sa ki jiya kin tabbatar kin yi daidai babu kuskure a ciki? Eh, ko ba wanki da guga nan ba. Warai wanki da guga da na sa ki. Ban gane me kake nufi ba ne. Ba ki gane ba ko idan kin gama ki biyo da daki za ki gane me nake nufi. A'a. A ah, ki zo ba ki gane ba za ki gane. Sila ko. Allah, saboda tsabar kin rena ne riguna, ki duba. Na baki saboda ba kya so Daman tun da na baki naga kina zumbura baki. Kin san nawa na sayi wannan shaddar? A'a, wallahi, wallahi ba da gangan ba. ka ban wankin ne kuma da ne wankin ina gugan ban san dutsen yayi zafi ba shine sai na ba ki san yayi zafi ba yanzu ki zai zafi dole ne ki fuskanci hukunci ya hakuri wallahi ba zan kara ba idan mutum ya laifi a hukunta shi sai ba da ne dan Allah ka yi Allah ka yi hakuri. Wata sake baki wanki. Ke ko ka ranar ajiye a gidan nan wallahi in ban ce tsallaka ba ce tsallaka. Kawai ke shi ba ba irin namijin da ake rena ba ne wallahi. Allah ka yi hakuri. Thank you.

Yaudah, a ina ne? Yau, kina lafiya? Ina shi man balan? Yana lazimi. To ki gaya masa ya katse lazimi ya yi baƙo. In ce waye? Ke baki san kowa ni ba? Bai gaya min ba. To ni ne Alhaji Audi duniya ba hutu. To. Mamallakin wannan gida da kuke ciki kuke haya. shine nake son ya fito kun tabo ni na gaji da irin wannan abin da kuke yi Aba Alhaji ina aka taɓa yin haka kai na sani Allah kin sani ke tambaya waye ne a'a to ai jama'a tasa ce da yawa ki koma ki je ki ce ya katse ya bar abin da yake ya fito in kuma ba haka ba na rantse da Allah ai gidana ne zan tusa kai ciki to kai hakuri dan Allah to an ki a hakura an ki a hakura ke wai ke ke bakin ce matarsa bace ba matarsa ce ni hakika to shi bai gaya miki yanda nake ba ko salon ya faɗi ya mutu ya haɗa ni rigima da ke. To, mu ma Allah ka hore mana inda ya baka mu ma Allah ya bamu. Ai Allah ai ba na ku bane ku kaɗai. Illa dai kawai baki ya danganta da irin yanda za a roƙi Allah. In baka iya roƙon Allah ba sai kai ta dawur dawur a waje ɗaya. Kana da ɗafa ɗa rami kamar kana haƙa rijiya ana cewa kana cewa eh, akwai ci gaba bayan rami kake. Haka ne roƙon ma kuma kala kala ne. amma dai ai Allah ɗaya ne shi kuma ake roƙo ai ba hana ku ne ba amma akwai matakai da ake bi ake kamun kafa saboda ka ta iya yiwa ku ba ku san hanyar da za ku kama kafa ne ba shi yasa ko da yaushe in an zo sai ku rika surutun kuna cewa ƙasa tana cikin wani hali saboda saboda kun saki Allah kun saki manzan Allah kuna ganin kuna kuna kuna ganin wani to shine zai fitar da ku daga cikin halin da kuke ciki mu da muka kama Allah gashi nan muna ganin abubuwa da ido gurgudu shi ma wanda kuka kama din shi ma Allah ya kama kuma ku sake shi ku kama Allah a ina yasa ku talaka kuke nema ku rika rena mu ne kuna ganin ba mu da mutunci ba ku ganin girman mu ba ku san wace irin wahala muka yi muka tanadi abubuwan da muke taimaka muku ba amma ko da yaushe babban bakin cikin ku babban tashin hankalin ku ganin mu muna da taro muna da sisi to kike yayan alhaji ka dubi tsaba idona da girma na da komi kana gaya min wa'annan munanan kalamu lalle baka da mutunci daga dukkan halamu ke tsohuwa bari in gaya miki bari in gaya miki yaro yana bayan uwa ta shi tunda har Allah ya hore min abin da zan sai gida in sa ku kuna haya a ciki to ni ne sama da ku ko akwai gyara masu kuɗi dai ba imani gare su ba masu kuɗin wai ke tsaya zaki ki gaya magana ne ko kana barin barin kira Ha? Wa alaikum salam. Mam Bala. Ba gaisuwa ce ta kani ba. Ai ga samu kuma da ruwa mana ka maka. To ruwa maciji ne yasa ran? Ni magana na zo akan batun maganar kuɗin hayata. Waya kake so in yi da kai ne? shin har zaka zo kana kana mun tari tun daga ciki ni bin yaya ni kai da gidanka amma haba alai wani kalma ma ba ta tashi da kai ba garin yaya alai kullum na tashi a gidan nan na fita kokari na san kun hayan ta biya ka tun daga shiru ba biya ba wallahi alai ba kuɗin ne wannan rayuwar cin su aji ko fa ya san ya ke cikin an kiyaye hankalin kai in kana so ai a hankalin yara nawa na turo hmm? yara nawa na turo ai sai ka ɗau kuɗi ka bayar ni ba kunya nake ba ko ma sai daga murya kowa makauta yaji gaskiya ne to abin da za a rage kaga da gida wannan ɗaya ɗaya bayan ɗaya da wannan kana su da yawa kai mun afuwa ai mun uzuri da da da Allah bala da Allah da Allah dakta karka karka mai da ni shasha mana karka mai da ni ban san abin da nake ba ba gidaje ne ni hmm irin yawo cewatun da ne a duniya ka san irin wahala da na sha ka san irin wahala da na sha jihohi nan babu inda ban kewaya ba dan in ga na mallaki irin wannan abubuwan gida nawa na mallaka kai kai kai kanta za ka nemi ka dora ka dora mu hawan jini alhaji ai ta magana ta kai ba maka wata mummuna ba na san me nake ciki kudin kudin nan na san zan kai maka ai mu hakuri da Allah insha Allah zan nemi su wala bari in ga ma wani abu wallahi kai yi kokari yau yaushe yau laraba yau laraba ko mm. to kai kokari kafin wata laraba sati guda kenan ka tabbata kudi na haya na gidan nan sun zo hannuna idan ba haka ba zan turo kafinta duk zai ɗaya kwanukan nan kai da ka alaji ai mu hakuri zan kawo hakuri da kai na mako zan kawo hannuna ba kuma to ka alaji ne ke gudu ka san mutane fa yanzu akwai shaidanu a cikin su kasfa azaka ka a ce saboda kawai ba sa kaunar a ga mazan sai ga ɗaya mambala? eh ni za ka ce ana ziga ni? Yi mutane ba ai shaɗanu na mutane. To da sati ɗaya gaya mako? Eh. Wallahi na rantse da Allah. To ka yi ƙoƙari ka bar man gida na nan da kwana uku. Ina gaya maka tun da ka ce zugo na aiki. Ina gaya maka idan nan da kwana uku ta yi ba kaga da iya kwano ko za ɓare da dukan tsiya zan sa ka bar gidan nan. Ina gaya maka tun da ni ba ɗan iska ba ne ba kuma ba a zan ta tara kuɗin nan ba. Are ba ku san yadda aka yi aka sha aka haɗa kuɗi ba. wato shi zai mutum bashi da kuɗi wato kawai kare ma ya fi shi saboda kai kai an ka samu kuɗi haka ji gaya mu kai yawo to Allah ne ma in motsa bakin ka kake so ka gaya mun abin da kai ka samu kuɗin gida dai kamar wannan akalla kana da guda ashirin ya kai ka same su dan mun da ma shi ai abin da sa da Allah sa ka ba dan gudun magana ba wallahi da na ga maka da da da da ka ji wayo billahi la ilaha illa kaga alaji Demedim ben. Var. Neden kaçırdın? Lafiya? Ai da dai ta ina gizo. Ba ta wuce gudu. Wannan mai gidan fa shi da fiye nan gidan. Zance yake da kudin haya. Kuma ke ma shaida shi. Irin dai a yanzu ba su a ƙasa. Na gaya masa gaskiya, na gaya masa gaskiya. Ya fi tittike ya ce shi ba san wannan magana ba. Inda ake kuɗi a samu a bashi shi samar kawai shi kudin kawai sai ya san cin ba to amma shi ce ya bani sati guda da ya bani sati guda kuma take a lokacin sai canza maganarsa sai ki ya dawo kwana uku in ya dawo kwana uku in ba kuɗi wannan kwanan duk zai cire gidansa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un malam ai bacin tafiya kama mm. da ka fita mm. libuna ta bugo waya sai na ce mata dai ta daɗa haƙuri shi kenan insha Allah wannan kamar ya wuce ya gama ai abin Allah ne yanzu ta aiki ma zai shiga na fasa yanzu zan fita waje shugaban kungiyar na direbobi eh. dama can alkawari ma yamma to zan kuma yanzu in an samu mota ta tukowa a bani in babu ma sojin haya sai yi in Allah ya da ma mutumin nan ko kun ya fada shi a cikin wani kwanaki uku in Allah ya buɗa aka samu kuɗin yana zuwa shiga shi ba shi kenan ba Allah ya sa a dace Allah ya sa a dace. Amin ya Allah bari dangane. Mu kuma Allah ka warware mana. Allah ka warware mana. Ba ka ba. Kamar an biya gaba. Babu komai Allah ka bullo mana da hanya. Ah, to shi kenan mun gama. Babu din mu na halali. Amin ya Allah. A da lafiya malam. A da lafiya Allah ya kiyaye kai jama'a. Allah ka shiga lamarin mu. Allah ka dubi halin da muke ciki. Allah ka warware mana wannan matsala ka sa malam ya fita a sa. Jamu, da fatan mu za ka kosa ba. Hmm. Duk da na zo gare ka, yamma ka tabbata mun kama bai. Haka. To Jamu gaskiya ba fa ba wai na kosa bane ba, amma dai ni na san me nake ciki. Wannan zama kake a gida zaman da baro. Zama ba mota. Kai ma ka san in dai direba yana da yadda zai yi, bai zauna a gida ba Jamu. Na zauna na haƙura. To fa amma abubuwa sun cunkushe a gidan nan nasa yadda zan yi daga wannan sai wannan da wato ce min in zan ga maka abin da yake kan nawa na kan ce min ba dauka ba ni zan me nake ci dan Allah ya taimaka mun a samu mota ni buri na ma shine in ba a samu mota ba ce min a samu koda sojin haya ya ishe ni in dai samu ne sun ɗin wasu abubuwan wasu kuma sai na haƙura ba duka ba sai mun Allah ya taimaka mun. ba matsala ai muna sane da dukkan ƙorafinku kuma akwai irin wa'anda suke a ƙasa to mun yi riga mun dan lullubuta list ɗinsu oh. duk wanne ya zama cewa yake ciki za a zama cewa mai kiransa mu gaya masa ce amma ba ba kila ba na yadda amma dai ni da ka san me yake damuna din to gaskiya ba za ka sani ba ni ni san me ke damuna ni fi yanzu ce min idan ba na tafiya a hanya ni kana ba na ma san cewa a ina ma nake zance ba nake ni kadai kan ma kuci ka ku san in ba da larura ta mutum ba da yadda zan yi ga abubuwan da ko za ka yi ba da maka su min muna rayuwa sai a hankali ba da Allah ne dai ba ba da maka zan yi ba amma dai duba duk yadda a ni dai ko kurkuru aka samu nan zuwa ayyuka ba ta ishe ni sai rage to ka sani cewar a matsayinka na babba mai shekaru da yawa ni ma ko mai shekaru da yawa ba zan yaudare ka ba ko ba zan zamanto cewa ma ƙarya ba. In sha Allahu wannan list da muka yi na wannan zamanto suke neman wannan motoci sunan ka ya fito za mu kiran ka. Ai shi ne zaman taron na taimakawa. Wannan lamari namu na ƙungiya ta Union tana taimakawa duk ɗanta ne. Yawwa, saboda haka za mu taimaka in sha Allahu abin yana fitowa za mu maka za mu kiranka mu sanar da kai shi ne ci gabanmu yauwa a daɗe yin haƙuri barin ganin ina ɗan wani abu a ga shi ka ɗan baiwa ka ko eh ko ɗan wani abu ne ga yar dubu uku ya ɗan yauwa yauwa <laughs> za ka fita ba mm. Allah sarki ba Allah ya tsare Allah ya dawo kai lafiya amin amin au kaga namanta ka kusan an sa ranar bikin yar gidan ku ku zuwa to har lokacin yayi wallahi yanzu haka masu wuta biyu <laughs> shi ne na ce bara in tana muka in gaya muka saboda kai ma ka kawo gudunmuwan naka ko kin ganki ke baki damu da komai ba amma dai ki ji cewar yan uwana za su yi wani abu kin fara magana da gudunmawa gudunmawa an ke dai a yi wa mutane ɗawainiya <laughs> to idan ban da kai idan har ban damu da harkar ka da harkar wa kake son in damu ai yan uwanka na wani abin da ya shafe ta ya shafe ni ni ban iya ce kullum kana abin da zaka dinga samun lada ba shine babban farin ciki na don haka ina son in ga kana abubuwan da zaka samu lada

ba malam wannan wani irin abu ne ke hon ga abin nan nan hanyar wucewa ce hmm, salon ka jaza mana masifa kai abu abu zo mu tafi haba malam haka ake yi subhanallah An gode. Allah ya kiyaye hanya. Amin. Allah ya amfani zuri'a. Likitan ya faɗa min cewa babu in sha Allah zai samu sauki. Babu wani ya abu intanet tare da shi. An gode. Kuma in Allah zan da. To, na gode. Kiyaye. Allah ya ƙara lafiya. Allah ya ƙara lafiya. Kiyaye. Dukkan. Dukkan babban gida. wanda zai yi wannan abin har gida ta fito daga cikin babban gida daga cikin ya mana ya yi masa albarka Allah ya kiyaye hanyar da kiyaye Salam. lafiya na ya tafiya na gode ko Allah. ya

da za a kawo daga america cikin motoci da na oda um. to sun ce wasu za su zo satin da zai shiga insha Allah sai na ce to bari in faɗa maka tun da na zo site eh. na bullo nan sai na ce to bari in sanar da kai lalle ka zo office satin da za a shiga mota za ta zo sai ka fara amfani da ita eh, har Allah ya sa kai ma ka mallaki ta malalla ya yi. eh ina ma tun ne ake amma kenan eh nan daga ganin hakuri na tuka tantan tan na fa na kaga da da tan na mai da wannan doga nan muna duk ba na je kuma da su wato har ka tafila ma zaka iya jaki na inda injin ne juya ba ne da tsari Allah ya hore mai iko Allah ah amma da na gode Allah na gode Allah saka da hiri iko Allah kai lallai to ai ba da mm. Allah ya kara lafiya a gode Allah ya iya mana eh kai sai ma da na nisa a shi ba ba abin nan da yawa a cikin na alashi ba sai a ce a alashi ba haka ai dama ne dama dama abinci dama shi ta abinci ake ka kawo abinci gidan nan hmm. ka sace kawo ba alashi sai ka ce ina in shi ba za a daina kawo abinci gidan ya yi ba ku yanzu aka fara kawo abinci gidan amma idan ba karɓi wannan ba zan ji daɗi ba fa ba a ba zan ji daɗi ba ba karɓa ba wannan menene ai kunya ma na ji ban ma san cewar ba su wuce dubu kaɗan a cikin ba eh. gode Allah ya amma na gode Allah ba mu sa yarinya ta kawo na sha to eh, ai to ai ma ba hanya eh, ina eh na je sai dala kuma uzuri ta to to babu laifi eh, Allah ya eh, Allah ya albarka ai yara kam insha Allah sannan ki da ƙoƙari kina shan wahala kina da ƙoƙari dai ko ba komai kwanan nan ya kamata a kawo miki kamata ci gabar ta ake aiki kama kamar yaya ban gane ba wallahi shigo gidan baki ke ke gaba da ita ba kuma Allah ya kawo ta lafiya Allah sa abokin zama ce wurin jin kawo ka abinci ta so kenan ba na Tana lafiya. Lafiya ko dai? dawo. Na to. Eh, iri na gani a gidanka nake so. eh yarinya idan har dai ba wani wanda aka yi alkawari to a ina da interest akan ta madalla alhamdulillah dama dai alhaji ba tsari na bane ma ya yarinya to ga gaciya ba na yi sai an zai mutu na aure yake ba su dama ciki zai da ta ƙarshe babu kowa a ciki kuma alhaji allah mutu ba ma a kuri a ciki kamar kai daga cikin kana bukata ai da kai za a yi sai aure Ina ai zancen a ce an yi alkawari da wani a ce za a fasa ai ba daidai bane. Alhamdulillah dai tun dai an ce dan ba kowa. A ba kowa ciki. Yanzu ma ba dan a yi makaranta ba da sai ku gaisa. amma ba komai. To babu na dawo sai na. Eh. ta zara ba. Shi ba Libana, wato kyakkyawar zaton da muke miki, da cin buri da muka yi na karatun na naki cikin gama. In kika samu aikin yi, to mun huta, mu ki hutar da mu. Ba ba mu kaɗai ba, al'umma ga baki ɗaya za su huta da ke. To fa amma a halin yanzu gaskiya, kuna wani zan biya miki na karatun nan, wallahi ba ba kuwa miliyoyi ba kuɗin ba kuma dalilin. Mota ce da ke ba mu. Baba, don Allah Baba ka taimaka mu. Baba na dogara ga Allah. Na dogara ga karatun nan. Don Allah umu, taimaka mu. Lubna, haƙuri zaki. Kin ga alhajin nan shi ya kawo mana buhun shinkafa lokacin da wani tsautsayi ya samu mahaifinki. in ba dan ya kawo mana buhun shinkafan nan balibuna abin da za mu ci ma washe gari ba mu da shi ko ruwan da za mu sha a gidan nan babu ki hakuri Allah ba ko dan Allah umma ta kuma da Allah hakuri babu komai komai na Allah ne komai na Allah kuma ina da iyaka hanyar Allah kuma tana da yawa ba ku ba ku A ah, da fatan da kin ji saƙo na ko? Eh, an ji saƙonka. Amma gaskiya ni yanzu ba soyayya ne a gabana ba. Don ina karatu ne. Oh, me kike karanta? Ina karatun School of Nursing saboda a yanzu idan ka je asibitoci yawanci za ka gani maza ne suke karɓan haihuwar mata su kuma mata masu karɓan haihuwa su suka yi ƙaranci to hakan shi ya bani sha'awa shi sa nake wannan karatu da kyau amma na ji daɗin wannan magana taki da bani da niyan na bar mata ta aiki amma sakamakon wannan hujja da yake da ita mai ƙarfi zan baki ci gaba da aiki ni fa na gaya maka bani da time ɗin soyayya. To yanzu ki kalle ni tsofai tsofai ki ringa magana soyayya ni ne haɗan da soyayya. Magana ce ta aure ta Kano ɗinki. Hmm? Kan alama ba ki yi. Hmm? Haba limana, ne ki bani kunya fa. haka kawai da ke yanzu ko ta ko ya aka ce ka so shi ki ta ga son magana alai basir shi ne fagatanki mu ne amma shi alai basir shi fagatanki duk aka tinki wa ya biya miki dabuna yanzu kina sani ni mota ce nake turawa amma tuki na ya gagara zama nake ba gida zama kashe wando abin sisi bana mai ba amma yanzu anan gidan gaba ki daya duk abin san mun ta gidan ɗaya masu ne karatun ki gaba ki daya kuɗin makaranta in ba kika gani a ɗauko na baki to shi ya bani amma kake masa haka me akai ke kwa malam kai hakuri da ne ka haife shi baka haifi halinsa ba amma da kamar da yanzu kamar kamar libana suka share ne kankanwa to ka kyale ta shi adamin da yake zuwa wajenki wata tsiya yake kulla miki ko wani abu yake miki da ba kya san Alhaji Mansur din ke ke ke masu ni ba ni ba ni ba san ni ba na mariya so ni ta sani Haba di ni wallahi na riga na yi wa Adamu alƙawari gaskiya kin riga kin masa alƙawari ki ga kai ina bare da ke wallahi ba za ki yi ba ko ba za ki ba ko ke ai mu za mu yi alƙawarin ba da ke amma ke baki isa ki ce za ki yi ma kanki alƙawari ba amma tun da kin ce ke adamin kike so to wallahi tallahi duk abin da ya faru da ke babu abin da idame mu ki je can ki karata ko shegen wando yadda kaman sakatare sakatare kamar tsala yanzu yaron nan dan arziki daga dukkan halamu alhaji mansur daga babban gida ya fito ai musan ga miki yaro dan albarka sai hutun miki a gidan yanzu Allah mutuwa ya fa in ban ga tarbiyya ga tarbiyya da muka miki idan ya aure ki shi ma yi miki tarbiyya kin ga kin ciri ba biyu kenan wallahi cikin ki zai ga miki ai da ma kyale ki ne cikin ki ya ga miki to ta ma ita ce ba ta son sa ta ma ce تعرف Na baka gari? A ba komai ba. Alhamdulillah. San da fitowa. Ya gidan. A lafiya kanin. Sannan Na ji shiru shiru na ce ko lafiya? Na kan kawai. Wai ke tafa da To, eh, Allah kyauta. Ah, maganar ah, mota ce an kawo. To. Eh, sai ka zo ranar litinin sai ka zo sai a fara. Magana kuɗin haya kuma ah. idan za ka haɗa faɗa mana mutanen da ake biya an kuma kawo maka za ko kuma an ka je ka karɓa su Na gode eh, Ba Na gode. Na gode Madalla. Na gode. Alhaji ba san bai kamata na shuru ba. dan Allah ka yi hakuri ba zan kyale magana nan ba dan Allah ka yi hakuri na maka magiya batun yarinyar nan alhaji dan Allah na ka yi hakuri ah. haka Allah ya kaddaro mana ai malam babu komai kamar yadda ka faɗa kaddara ita da kwai mai kyau da mara kyau kuma kaddara ta aure ita ba a tsallakata an ce matan mutum kabarinsa da Allah ya kaddara ba mata ta bace mata wani ce ha ni ba da damuwa komai Allah ne riga ya haɗa da ku ban san dalilin haɗuwa da ku ba amma na ji a zuciyata ina da kwanciyar hankali ina kuma son taimaka eh amma wannan magana ta yarinya kada a ƙara tashin ta da Allah abata hmm. Allah ba su zama lafiya hmm. Allah ba ta wani ce ba ta eh. mun gode babu kuma eh, sai ka zo da na zo hmm. mata tun lokacin da ce zan ƙara aure shi ke nan sai dai kika bata canja me ka gani ni ba komai a'a da komai walwala ta canja kiyarin ya canja akwai abubuwa da yawa da ke ma a gidan nan kin yana su Ka makina da zafin kishi ai kishi dole ne duk macen da ka gabata kishi to wallahi ba ta son mijinta amma kishi ya zama dole abin kake so dole kai kishin shi hmm. to ki kwantar da hankalinki ita wadda ma zan aura din ta ce ita karatu take son ci gaba ta ta da interest na aure don haka sai ki je ta kara malamin ci kudi lai ya ban taɓa zuwa gurin malami kuma ba na fata dan haka babu abin da zai sa in je gurin malami shi Allah idan ya kaddara za a yi abu sai an yi to wannan na san cewa Allah ne bai kaddara ba idan da Allah ya kaddara za a yi auren nan sai an yi kowane irin gurin malami na je ƙarshe ma idan mutum ya takura ta kaɗa shi ta kore shi mutum ya bar gidan kuma ta zo ta aure mijin ta zauna ya mutum zai yi da ikon Allah wannan shi ne. Hmm. Yawwa na ce samari magana kuɗin makarantar shi ya zo ya min magana ya ce magana kuɗin makarantar shi sai na ce to ya haƙuri idan ka dawo zan gaya maka in ya so sai ya zo kamar gobe ka sai da ansa. A lokacin biyan kuɗin makarantar ya yi? Au, har ma lokaci ya yi za ka ce? <laughs> Yau ne? To ai kwana a tashi ba wuya. Da san da shi. kan sai an. Aliya Allah. <laughs> Kai. Na. mun banda shashanci me yanzu zaka zo ka tsaya kana yi anan. Eh dama ina harama zan shigo ne kuma sai ka fito. Harama shiga haka ake harama shiga gidan? Eh dama kuɗin makaranta ne zan kawo. an bin bayanin ka zo karɓi kuɗin makaranta amma wannan kayan naka ya sunan su kaya wandan kafa zame yake wato dai karatun da ya zo a haka ko kuma rashin hankali ne ba za a yi hankali ba ba za a gina ba wannan ba ɗabi'a kirki ba ce wannan wandan a amerika in a kalle ka mai neman maza ne yake sa irin wannan wandan naka abin da yake faruwa saboda yanayin ayyanin abokanan karatun da zai buka haka din bane sai shi kenan idan ka je Allah gurin Allah na ga abokin da na cici ka ci gaba da sa kayan banza ka dauko takalmi wari da wari ka sa ka dauko wando ka zamar da shi ba sau ka dai yau ka faɗa dauko mu kuma Allah ya sa amma ka ƙara zo min gida ka ce in baka kuɗin makaranta ko wani abu da wannan kayan zan ma rashin mutunci kuma ba zan ba komai ba wani fayil ɗin ka kamar mai karɓar haraji kalluwan dansa a zane yana tafiya kamar zai ta ƙasa Hajiya. Ah, Adamu. Wai yanzu kika zo ko kuma tun ɗazu kina nan damu? Ai tun ɗazu nake ta sallama nake ta sallama. Shiru babu wanda ya an samu. To Hajiya lafiya dai ko ba wani abu bane ba. Hmm. Ina lafiya ko ni da nayi wani mummunan mafarki a kanka kai da iyalinka. Shi yasa ka ga yi wannan sammakon. Hankali na bai kwanta ba na ce bari in zo in gani ko me ke faruwa. to ai hajiya da kin mun waya sai in ɗauko ta sai mu sami ki a gidan ba sai kin zo kin wahalar da kanki wai ma dai Adamu tsaya in tambaye ka na ji kaman bugu bugu kaman duka kaman karar kuka kuka me yake faruwa ne a cikin gidan nan lafiya kalau ko ta gaya miki wani abu ne hajiya yan kayana ne nake kadi su nake ƙara ninki su ba wani abu bane hajiya to ina lubunan take tana ciki bari in shiga mu gaisa a bari in kira ta sai ta sunan bari in je mu gaisa da nan kuma na fito ba sai na wuce ba amma barci ta gini ne wanda ce ta ai inda ina so in ganta Salamu alaikum. Wa alaikum salam sanda zuwa hajiya. Rubuna, lafiya ke zaune a cikin ɗaki? Lafiya, kalau. kike ce min lafiya nan ki buɗe baki ki gaya min wani abin ya yi miki ko a'a ajiya wallahi cikina ne yake ciwo amma ba komai amma kuma daga idan ki da kwalla kin tabbata na tabbata ajiya ba komai lafiya lau to sannan Allah ya sauke adamin ya sani eh na gaya masa to ai kuwa yanzu ba sai an jima ba ya zo ya kai ki asibiti ina za a bar ki da lalura kina zaune kina ta fama mutsike mutsike a cikin ɗaki ai ba zai yiwu ba ciwon ciki ai abu ne mai abin da ya kamata a duba shi bari in same shi yana nan a falo ya zo ku tafi idan ana maganar wanka ba a boye na cibi haka zalika idan ana maganar zahiri gaibu kuma a barwa ubangiji ku daina kacici kacici wajen zaɓar manhajar da ta dace da ku domin samun sauƙi da rahusa da kuma sauƙin rayuwa Bilsops sun kawo muku sabon tsarin da za ku rika siyan data akan naira ɗari biyu da goma kacal akan kowace wangin. Haka zalika za ka iya kumbatin airtime to cash ma'ana za ka iya mai da kuɗin layinka zuwa bankin ka. duk a cikin manhajar Bilsops. Za ku iya siyan katin waya duk a ciki sannan kuma duk waɗanda suke so su jona API za su iya jona domin a ba su data akan farashi mai saukin da za su samu riba. Ku shiga Play Store ku yi downloading domin karɓar roman garabasa. Bilisop shine zaɓi na. Bilisop shine zaɓi na. Bilisop zaɓi na zaɓin. Bilisop shine zaɓi na kuma shine zaɓin. Kada ku bari hakan ya wuce ku. Ku biyo mu. Na ina ka fito na siya ina za ka. Ta mana a cikin gida. Ni kuma wallahi ba zan haƙura ba. sai dai a yaga ya bi ka akan wani aikin banza abin da na fi karfin shi na yi girki hakika amma daga ni sai shamsiya girki mutum rak na yi ko baba audu ne ya zo a yanzu din nan ba zai samu abinci na ba dan ba zan zuba wani abin da take da kyauta ba kika ce mu kule yanzu nan zan ce da ke cas ki tsalle ki dire ke da ake kulashe kika sani ko ina da yaron ciki idan mai gidan ya dawo sai ki faɗa mishi dalilin da yasa kike ki tafa mana abinci in na fito je ban tsira ba ana min laɓe in na dawo gida in yi ta magana ina rantsarantse ba kuma a yadda da ni kai me yasa baka da hakuri ne kaga da yadda ya zo mun kuwa to wallahi ka karbi la'adan nan ina jin sai an buga wasu za a ba ku takardar kilaroro an mata biyu kanti ba Hajiya. Kausa sun ce tsuntsun da ya ja ruwa baba audu baba audu shirin baban audu shiri ne mai cike da kalubale cin amana da kuma tazariya wato kama da karya karya ka san ba za ka iya ba ka dau alkawari ka ce min za ka iya ye da damun kawai tsaya to wannan dai kaddara ce ni na ja kaina kuma wallahi da na shi na ban yi ba ta sha kwalliya ta sha huda da ce to wannan ko kan waye za a yi cinikin shi a karba saura kiris mm. mata su maka ayyiri yiri yiri tabbas baba audu ya zo da wani sabon salo wanda kai in ka kalla ka ce hmm, tabbas an zo da wani irin lissafi a cikin sa baba audu audu dan Allah ka dubi Allah audu audu kai ɗaya sai kace wani raƙumi baban ma babu wallahi ni zoman karkara ne na san kiɗan biki na san na farauta a ce da ke da yarki kuna zaune a gidan nan ku kadai mata malam hamu kake ko me ka kira kanka to wani babban aiki ne a gurinsa ya haure din wani aiki ne gagarumi a gurinsa haba umma baban na zan je in ce musu ya haure baba audu shine kama can kuma rike can cinye can kuma komai nasa ne ya shirye can ya haɗiye can ya buga caca ya kwashe lissafin sa bai zo mai yanda yake bukata ba ba wani suna na sagir ya ka ce baba audu a nan garin dan Allah ku sallama ciniki ya kwari na fi rashin kunya dan Allah ta bawa ki ya haƙuri me na ka raba wannan baiwa Allah hakuri? mai dasi ciki mai dasi ciki kaka sa a biye min gida mai dasi samar da labari wani uba kwakwatawa daukan nauyin shirin kamfa general enterprises mashirin shirin abba kamfa wanda ya bada umarni amina Arahu 747 baba audu kun cika sai ku subscribe ku danna mana karawa a YouTube channel mu mai suna AK Hausa TV a nan ne kadai wannan shirin zai fara zuwa muku duk ranar Talata misalin karfe 8 da rabi na dare kar ku manta AK Hausa TV a nan ne shirin zai fara zuwa muku a shekarar 2024 da muke ciki Sapa sagu koni jau olololo olololo dawo na yadda zan karbi soyayyar ka. in dai har za ka dinga bani kuɗi daga yin abu sau ɗaya ki zo ki ce min kina da ciki maza maza ka ba wannan asibiti in ba haka ba zan sa securities kama In the heart of Kano, where dreams are born and the friendship are tested, comes a grieving Hausa series that will keep you true to your secret. Dan ne awa ɗaya awa biyu, kin ta kama ba kwana ma yi nake. ina son ki ina ina son babu ruwanmu da mere ko mushi duk macen da ta zubar da jini tana da ciki cikin nan ya zube welcome to daliban second. a tale of young hearts no a way of love no tension glamour and pure happiness duk wanda zai kusanci zai iya raba gangan sa da kansa. This captivating series is brought to you by the creative journals of producer Mustapha Yelo under the skillful guidance of Director Abdul Intelligence. Wani ma kinga inda ba makaranta ba ba a bari na in je ko ina amma kuma hakan bayana nan fita duk inda nake so. Taro ya taro 'yan makaranta sai mai cacewa ga 'yan sakandire ga ma fili muna miliyowa. Kowa ya cashe ya fi sai mai takawa. happy birthday murnar birthday get ready for a roll coaster of emotion as you follow the lives of these young students their dreams their struggle and their love stories ayyan cikin ya zube ko this movie will come to you every friday at 9 p.m at canon entertainment tv bring taliban secondary to your screen exclusively on your youtube channel to amma ina mijinta Malam ya aka yi me damuwarka? Ɗaliban secondary. Darasi ya so. wato ina so ka sani cewa wallahi tallahi mu fi da tafi dukkanin 'yan matan wannan lokacin kasan saboda me na gaya maka sai ka faɗa darasi ya so wanda ya yi shi ba za Bana fatan zuwan wani abu da zai zama sillar rabon mu da ke. Burina bai wuce ga na mallake ka ba. Mun zauna tare da kai har tsawon rayuwata. To idan har kina so ki kasance da shi na har abada, ni kuma kiya da ni. Darasi ya so. Ba mai saurin fushi ne mai taurin zuciya ba. Wanda yake danne zuciyarsa a lokacin fushi shine cikakken namiji. Na gaji da roƙonki akan abin da na san ba za ki iya ba. Idan kuma da gaske kike yanzu yanzu goge nan ba ta ba sai an jima ba. tabbas kai ba namiji bane ba na tsare ki sannan kuma na tsare soyayya wannan maganar da ka faɗa to ka tabbatar sai na kashe ka yanzu yanzu ban da juriya da zan iya grabo ko da kuda ne inda ya taba shi damin ka san aikin can baya dama alfarma nake ka san ni ba su alkabaci ba dama ana yin alfarma a cikin soyayya haba abdul ya zaka ce haka wai so nawa zan faɗa miki wannan kwata-kwata bai dace da ke ba wai ya fi ni kuɗi ne ko kuma ya fi ni kyau ne tun daga nan ka samu matsala shi so baya duba da abin da kake da idan ma ka fara suka ta zuciyarka to ka yi tunanin yadda zaka cire ta kamar yadda baka haɗa ba baka da ikon karaba kwata-kwata tsini bai dace da ke ba a matsayina na ƙawarki kuma mai ƙaunarki ina ya baki shawara ki rabu da shi abdul su nake kaman alƙawari daga yau ka dina duk abin da kake yi amma abin zai zama mun kamar da wahala dan Allah dan annabi kai haƙuri wallahi ba zai sake shiga harkar ka ba dan Allah kai haƙuri ka kyale shi